Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna ban fi ƙarfinta ba na marubuciya Amina Hassan. Wacce aka fi sani da Ummu Didat wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Ummata ta ba Hajiya Zainab gudunmawa sosai. Yayin da ta keɓe gefe da ni tana mai tambaya ta me zan bada. Dama na kwaso kuɗi wanda na samu gudunmawar biki. Ya Amin ɗin ya ce in ajiye wajena ko zan buƙace su. Ba ma yanda ban yi akan ya amsa begi sai dai cewa ya in shi bai ƙara min ba ba zai amshi nawa ba. Shi ya na ce mata su zan bata. Ban san me zan siya mata ba. Ta ji daɗin hakan inda ta ce ko al'amin ɗin kada in ma magana. kuma duk abin da nake so kada in sake in tambayi mijin nawa in tuntuɓe ta kai tsaye kusan dubu ɗari biyu ne ware kuɗin suna da yawa da haka na san wannan ma sun isa dama yau na yi niyyar bata sai kusan karfe takwas na dare mudi driver ya je ya kwaso mu ba yanda hafsat ba ta yi ba in kwana ai nan ma duk gida ne amma na giya na dai ce mata zan yi sammakon komawa gidan sunan washe gari Ko a mota fira muke yi jefi-jefi Afnan kan saka ni, yayin da tafi na sai dai ta yi murmushi. Nihal ma da ɗan dama, amma tun da na ce mata sai ta biya kafin in koya mata wasu abubuwan, duk sai jikinta ya yi sanyi. Gashi inda Allah ya taimake ta, Nuren ɗin ya ɗan turo mata wani abu wai ta yi buƙatoci. amma fa ta sani ita da komawa sai ta cika sharuɗɗan da ya gindaya mata. Dama ta gagara mam ta su da dawo ta je ta same ta akan batun. Shi yasa ko Soldat ta faɗa ba. Ta san ba shawarar arziki za ta bata ba. Ita duk sai ta zama ma Soldat ɗin ta shirya mata. Irin manyan laifukan da idanun da suka gani mata Soldat ɗin na aikatawa. Sai da aka kai Soldat gida sama-sama suka yi sallama. Ita kanta Aunty Peanut ta lura akwai abin da ke faruwa. Amma ta zura musu idanu ne ta ga iya gudun ruwansu. Dama ta san lokaci na zuwa da kowace za ta yi nadamar abubuwan da ta aikata. Janye Afnan na zuwa sashin nawa ita da Ayan, mun sha mu sosai. Nan fa aka zage ana bani labarin Sasalim. Tabbas na ji matuƙar daɗi. Daga Afnan ɗin har Sasalim ɗin sun dace da juna. Tsoro na ɗaya cikin al'amarin wato Ma'u domin na kula ita ɗin mahaukaciya ce a fannin kishi. Sai dai ga alamu Salim din bai yi ma Afnan maganar Ma'u ba. dan duk cikin labarin ban ji ta yi min maganar Ma'un ba. Washe gari da wuri muka sake shiryawa sai dai kafin mu ce, sai da na leƙa sashin mom ita Ganin tare muke da Afnan sai na ga kamar bata saki jiki sosai ba kuma gashi Alhaji Mustapha a sashin nata yake cewa ta yi kawai mu wuce sai ta iso. Da haka ko da na isa ba mu zauna ba, mu kenan shige da fice. Yarinya ta ci sunan Zainab ana ce mata Kairi. Suna ya kawatar Hafsat ta ji daɗin kyautar da na yi mata, da kuɗi da duk. Diga ta san cewa kyautar daga gare ni take. Ta san ta taya Amin sai ta wuce hakan. Hajiya Kubura ma ta yi bazata ita ma ta kawo turaminta masu kyau sosai manya. Da kayan jariri sai ɗan kunna ƙarami na gwal wa jaririya. Dan fara shiga faɗa da 'yan maganganu, dan a tarihi ba a taɓa ganin ta hakan ba sai kowa ke ganin ko don ta ga Alhajin ya ƙara aure ne shi ya take son shiga dangi ita ma. Alhaji Almustapha ma ya yi ƙoƙari sosai iyayen kayan da ya bada da duk wani abu da ake buƙata. Ya ɗauke musu shi na sunan. Suna, suna fa ya yi kyau, ya ƙayatar. Kaya kala uku na sanya ni ma a ranar duk inda na gifta sai dai a bi ni da kallo. Wanda ma ba su sanni ba a dangi suka ƙara wayewa da ni. Ita kanta Hajiya Kubran idanunta na bisa ni mamaki take yi. Wai ni ce na zama haka? Dama ita ba dama ita bata kushe ni ba ta hanyar kyau amma talauci da ƙanƙanci da nake ciki a lokacin su ta guda. Amma ko yanzu ai ta san ta yi sirka. Ga wata irin wayewa da na sake yi har su Khadija sun yi min kara sosai. Su ma sun zo sunan duk da ba su daɗe ba suka koma. Tunda sun ji cewa na samu transfer, sun matuƙar jin babu daɗi har yanzu Khadija na tare da abokin yin Amin wanda suka haɗu da bikin nawa. Taro ya tashi lafiya sai san barka, Kairi ta zo da goshi. Ta yi matuƙar mutane Hafsat ta samu alkhairi sosai. Kasancewar ta mai zaune da mutane lafiya, kowa nata ne ba ta taɓa wulaƙanta ba ta ka don ba ka da shi. Taro na watsewa mu ma muka tattara muka koma gida da niyyar za mu je mu huta kuma, sai an kwana biyu saboda aikin nama dai akwai ma'aikatan da za su yi mata. Mun sha albarka wajen kaka zuwa rada ajiya Zainab musamman ma ni yanda suka ga in yi nan in yi nan duk da nake ji na ba ni da lafiya haka ne ta daurewa har dai Allah ya sa aka gama lafiya. Duk inda na yi dama kaka ran na hankalce da ni. In ma ta ga na cika zirga-zirga takan ce wai in yi a hankali. Ga shi ni ba ni kaɗai ba. Abin na bani mamaki sai dai in yi murmushi kawai. To duka ma yaushe aka yi auren. Auren da ko wata bai yi ba amma a ciya na samu ciki. Kawai dai gajiya ce sai dai in yi murmushi cikin jin kunya kawai in wuce sumsum. Kwana biyun nan da muka yi muna zirga-zirga sai na samu ƙarancin ganawa da yayin nawa. Wani lokacin sai dai in tadda miss call da na kira kuma zai hau ƙorafin ba ni da lokacin shi. Ina can tare da Safsat muna ta lugudan labba sai dai in yi dariya. To sai ma na zo in na kira ba na samu sai dai wani lokaci in ga test ɗin shi cewa yana lafiya. Ban san lokacin da zai dawo ba, hakan ya sa bayan na samu nutsuwa na kira shi sai dai ba ta shiga. Sako na tura mishi amma shi ma sai na lura kamar bai shiga ba. Haka dai har aka kwana, nan fa hankali na ya fara tashi. Akai-akai kan kira amma dai a kashe. Kasa daurewa ne na canza akalar kiran zuwa ga nambar bila shi ma dai duk magana ɗaya ce. Afnan ce ke kwantar mini da hankali kan cewa insha Allah ba abin da zai same shi. yana cikin ƙoshin lafiya duk da ita ma hankalin nata ya fara tashi. Ta ɓangaren ya Amin kuwa kwana uku ya ɗauka kan shi ya yi matuƙar zafi. Shirya yadda za su fita da Alhaji Yaro da Hajiya Lele yake ta faman yi ba tare da sun bashi wata matsala ba. Kuma ga shi bugun da Irkan ya yi ma Alhaji Yaro a ƙiya har ya samu rauni. Sai da ya kai shi asibiti aka duba shi dalilin da ya sanya kenan bai sake yunƙurin gudu ba. Suna cikin wannan hali don ma babu wata izaya da yake yi masu. A inda suke, akwai toilet za su iya shiga su biya bukata sannan ya sanya an kawo musu manyan barguna. Kuma abinci ma yana ba su sai dai fa nan da can ba su da damar motsawa. Ya amshe wayoyinsu ba su da wata hanyar sadarwa sannan duk kuɗaɗen da suke wancan gidan ya sanya an kwaso mishi su. Haka kuma ya maida ma hukumar ƙasar makullin gidan a cewar shi. wanda suka amshi gidan sun koma ƙasarsu. Bayan ya sanya an kwaso musu kayan sanyawarsu. Sai a kwana na huɗu ne abin da yake abin da yake tsarawa ya kammala. Ko da ya shiga ɗakin da suke ma iyakar shi da su kallo ne babu alamun tausayawa tattare da ya amin ɗin a wannan karan. Saboda haka ne har suka samu suka nufi gida tare da su, inda ya biya su Irkan kuɗi za su rako su har ƙasar ta Najeriya, ko don gudun yin gardamar su. Suna zuwa gida Najeriya kuma manyan motocin masarauta ne cike da fadawa suka iso suka tare su. Sun sha ɗan ban mamaki me kuma ya kawo masarauta ciki? Ai tuna Hajiya da ta sake tsurewa ko ba komai ta san ƙarfi da ikon masarauta tuni. Ta sallama ta tabbatar cewa kashin su ma ya gama bushewa. Amma tun da take ba ta taɓa ganin shegen yaro mai taurin kai haɗi da fasaha al'amin ba. Kai shi kanshi ma ta daɗe tana majiya kuburan baƙin cikin kasancewar shi ɗanta. Ta so ina ma a ce al'amin ɗin yaronta ne. Da babu abin da zai hana ta sake buɗawa haɗi da fantamawa. Wanda suka isa masarauta wata tarban suka samu ta daban kuma ta musamman. Sun sha matuƙar wahala amma sai mai martaba ya ce musu su koma gida zai neme su su duka. Saboda haka suna wutawa suka ci abinci haɗi da canza kaya suka ɗauko hanyar gida Abuja. Babu wanda ya san da zuwansu kawai sai motar motarsa aka ji lokacin ina cikin ɗaki na kwance. Ban san me ke min daɗi ba, na kasa faɗa ma ummata. Kunya ma nake ji ga shi afnan ce kawai da Nihal nake gani wani lokaci. Tun da sa Antifina sun koma, wannan karan ba a koma da afnan ba. Kasancewar za ta fara sabis nata a nan Najeriya. Sai kuma Mari, wadda wani lokacin idan muka haɗu ko a hanya ne, sai ta yi kamar ta bangaje ni. Tana tafiya tana wani taunar shingon. haɗi da bubuɗawa. Sai dai in kauce in bata hanya ni dariya ma take bani. Har yanzu kenan sanya Amin ɗin take yin ikon Allah ni su han, Ina ganin abu iri-iri. Gashi ni kuma san ba na son hayaniya kuma ni yanzu ma yanda Allah ya ɗaukaka darajata me ya kai ni ga hayaniya da wani. Menene ma na rasa? Wani abin ma, ai na san asalin tarihin mahaifina sannan. Kamar an ce in tashi in leƙa ta windo fuskar shi kawai na fara tozali da ita. Ya fito daga gidan gaba yana jingine da motar. Fuskar na tashi wasai da ita ga wata murjewa da fatar tashi ta sake yi hasken shi ya daɗa bayyana. Ɗan mitsitsin bakin nashi kamar an ɗisa mishi leɓen shi na ƙasa. Yana ɗan cizawa a hankali a hankali a sani yake bin ilahirin gidan da kallo. Kamar wani baƙo ta inda za ta ɓullo kawai yake jira. Yayin da Bilal yake can baya yana mai fito musu da luggage nasu a bayan sit. Hijabin sallata da ke rataye a raga kawai na zara, sai flat kawai na saka a kafar tawa. Ina mai nufar ƙofa. Tun daga nesa ya hango da cikin salon tafiyar ta mai jan hankali kamar tana rausaya, yadda ka san bishiyar da rubejiya cikin damuna. Tun daga nesa nake sakar mishi murmushi da kallon na yi misin naka yayin da shi kuma ya shiga wara hannuwa. wai in tafi gare shi. Saman hankalin shi bayan kan kowa sai ni, ni kaɗai yake iya hangowa. Duk da fuskar tawa ba kwalliya amma na yi matuƙar yi mishi kyau. Ni ma inda yake kawai na dosa sai dai mai kafin in ƙarasa inda yake ɗin. Sai hangowa ya Kubra ne ta nufi inda yake cikin wani irin farin ciki da annishuwa. Domin labari ya iske su cewa ya samo Hajiya Laila da Alhaji Yaro. Rungume yaron nata ta yi gaban ɗimbin jama'ar da ke wurin, ba wannan ne karanta na farko da yin hakan ba, sai dai wannan ne ya zo mishi wani iri a bambarakwai. Don dole ya mai da hannun nashi shi ma yana mai rungumo ta kaɗan. Dalilin da ya sa ni cin birki kenan ba tare da na shirya ba. Har yanzu idanun shi ƙyar saman fuskata da ido yake min alamar in ƙara so. Yayin da na shiga jan ƙafar tawa ina nufar inda yake. Sai dai kuma wani abu da ya sake Da ya sake ba wa kowa mamaki shi ne, ganin Hajiya Kuburan ta sake jan hannun yaron nata, sun nufi sashin nata. Da kallo kowa ya shiga min sahar ummata da take tsaye bakin sashin nata. Jin hayaniyar 'yan aiki kowa ya fito yana musu sanne da zuwa. Ji na kafafuna sun gaza ɗauka ta, me zan gani haka? Wani irin abu ne hakan? Ita kuwa mari da ke tsaye gefe wata irin dariya ce ta subuce mata, har tana ƙyalƙyalawa. Abin ya matuƙar yi mata daɗi. Wannan game ɗin da aka buga ta matuƙar ya matuƙar birge ta. So mun taɓa ma kenan ba a fara wasan ba yanzu ne za a fara. Ni kuma sai jin dariyar ne har cikin tsakiyar kaina to me Hajiya Kubran ke nufi? Me mari ɗin ma take nufi? Jiki a sanyaye matuƙa na sake jan tsimman ƙafafuna ina mai juyawa zuwa sashin nawa. Tuni wani irin kuka mai cin rai ya taso mini. Dabta za su karasa ‘yar matattakalai da za ta sada su da cikin gidan ne ya ya toge. A hankali mam ɗin tashi ta jiyo tana mai bin shi da idanu shi ma idanun nashi kyam cikin nata. Sai yanzu ne ran shi ke raya mishi menene hakan kenan. Juyawa ya askwane yana mai nufar sashi nashi inda ya iya hango su ɗin. Ta ƙarasa shigewa da gudu. Ta bayan ta ya rungu mota tana tsaye cikin kicin jikin kabinet ta juya ma kofa baya. Bata san lokacin da ta sauke wata bayyananniyar ajiyar zuciya ba. Lokaci guda kuma tana ƙoƙarin goge ruwan hawayen da suka zararo mata. Ba ta so ya gani kada ya kawo marin shi wani abin amma har ga Allah da mam ɗin tai sai ya sanya ta ƙara tsorata da al'amarin mam ɗin. Ta bisa kafaɗa ta ya sakalo kan shi yana mai sha yana mai shako da daɗin ƙamshin nata mai ida sariki ta mishi ƙwaƙwalwa. Sun kai kusan minti biyu a hakan idanunsa a limshe har yanzu tana matsa cikin jikin nashi. Hannayen nashi kuma suna zagaye bisa ɗan shafaffen cikinta. Wata irin kewar juna suke yi tana taso musu daga can ƙasan zukatan nasu. A hankali ya jiyo da ita sosai zuwa cikin ƙirjin shi yana mai sanya hannu ya kwantar da kanta saman faffaɗan ƙirjin nashi. Har numfashinsu na gauraya, Lamotai tana mai jiyo sautin bugawar zuciyar tashi. Da sauri da sauri. Jin motsi a falo shi ya fargar da su daga duniyar soyayyar da suka lula. Ɗan ja baya dai kaɗan tana mai sakar mishi kyakkyawan murmushi. Lakato mata hanciyar yana mai marmasawa shi ma sai kuma ya gyara tsayuwar shi. Har yanzu hannayenta cikin nashi I miss you sweet Janam ya furta murya can ƙasa-ƙasa cikin wani irin shauƙi. I miss you too yayana ita ma ta furta cike da ɗan zolaya haka. Sannan ta zame hannayen nata daga cikin nashi tana mai matsawa jikin firij ta fi gorar ruwa da kuma kof. Tana tsiyaya mishi yana amsa sai da yau kwankwaɗe sana ya saki ajiyar zuciya mai ƙarfi yana mai sake jawo ta zuwa jikin nashi bayan ya ajiye kof ɗin bisa kabinet. Ƙoƙarin raba jikinta da nashi take yi jin yadda yake jagula ta gami da sarrafa ta son ranshi. Ta sani sun yi kyawar juna. amma sai ta ke bata akwai wani a falon nasu. Shi kuma gogon da sam ya manta ma da Bilal suke tare har sai da ta raɗa mishi a kunne. Ya Bilal fa, sannan ne ya sake ta yana mai da numfashi gami da gyara zaman nektar ɗin da ke wuyan nashi. Hannunta ya kama zuwa falon nasu, su duka saroro suka yi duk kunya kuma sai ta lulluɓe su. Ganin Bilal ɗin zaune bisa sofa sai latsawa yake yi yana murmushi. A can na juya zuwa cikin kicin ɗin kenan duk abin da muke yi yana jin mu, wataƙila ma yana kallon mu, saboda kicin ɗin da falon farin glass ne kawai aka yi amfani da shi wajen raba tsakani. Sai dai kuma golden curtain ɗin da take ciki, wanda idan aka zuge shi tsafta za iya hangen tsarin kicin ɗin. Ruwa na ɗauko haɗi da lemo sai snacks wanda ba ma rabuwa da shi kullum a firij. Microwaving na shi ne masu sannan na haɗa da kayan marmari, ina mai nufar falon. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels tare da ni.